ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi بعد da أولا a wannan littafi mai tarin albarka na khuluqul mu'min مع الشيخ الدكتور مصطفى مراد ربما لدي أكلية الدعوة أجانعة الأزهر آه، وانا يومنا درم الصبر درم شاؤكو غا وتر بي وتر صفر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم إذا مكة زوى مدينة ألف أربعمائة أربعين دقائق daren sha biyu ga watar goma watar oktoba miladiyar shekara dubu biyu da goma sha tara mun karatu tuka tamanin da uku yau shine karatu na tamanin da hudu shafi na ɗari uku da biyu mun kammala shan hali na goma na ishirin da uku shine al-istiqama daidaituwa sannan mu yi bayani akan al-istiqama yau karatunmu na 84 shafi na 302 za mu tashi kan hali na 24 ko taharatul qalbi ana za mu tashi ne taharatul qalbi ne taharatul qalbi yau karkin zuciya eh kai taharatul qalbi tsarkin zuciya mala ya ce tamamul falahi shikan rabautuwa tamam shikan alfalah rabautuwa zai yake alfalah rabu hayya ala alfalah ku zo zuwa ga babbar rabu ya ce falah ba kai wa lamun shadda ban rabu amma kai wa lamun shadda manomi falah to daga daga hayya ala alfalah ku zo zuwa ga manomi so manomi malam usman ne kake cewa a zo wanda yake zuwa a jeji gona ya yi wata ɗaya kai wata ɗaya ta aiko <laughs> tamamun shi cikar rabautuwa shi salamatin kalbi yana cikin amincin zuciya kubutan zuciya zuciyarka a kubuce a wanke ba ka da kyashi ko hafada wannan shi ne tsarkin zuciya baka fatan sharri ya samu su zuciyarka a wance a tace wa lisani wato a cikar rabautuwa yana cikin abubuwa ne guda hudu abu na farko salamatul kalbi kubutar zuciya amincin zuciya na biyu wa sirqul lisani gaskiyar harshe sai na uku wa alinatun nafsi da natsuwar zuci ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna tuma'aninatul nafsi kan gane ko sai na hudu wasu kamatu sajaya da tsayuwar ɗabi'u ka tsayar da ɗabi'unka su zanto ɗabi'u kyawawa wal mu'minu shi mumini sahiyyun nafsu salimus sadri qahirul qalbi min amradih wal mu'minu shi mumini sahiyyun nafsu kalmar sahiyyu asalin daga as-sakha'u sakha'u kyauta ne ma'ana mumini mai kyautar zuciya ma'ana dai mai buɗaɗɗen zuciya an gane ko sannan kuma Salimu sadri mai kubutaccen kirji kirjinsa a kubuce mana zuciyarsa akwai haƙuri a ciki akwai rashin kyashi a ciki akwai rashin hasada a ciki ma'ana salimu sadu mai kubutaccen zuciya an gane ko sanar ɗahirul kalbi mai tsarkakeken zuciya min amrabihi daga cututtukan zuciya an gane ko eh ma'ana zuciyarsa ya wanku daga cututtukan zuciya cututtukan zuciya kuma suna da yawa amma malam zai kirga maka sha biyar a a wannan layi guda uku zai gaya maka cutan zuciya guda goma sha biyar wa eh, ana son kowa mutum zai zama mumini ba sai ya rabu da cututtukan zuciyan nan duka sha biyar wa kalbi kafira rashin lafiyar zuciya yana da yawa kuma ko da ƙur'ani ya nuna zuciya tana da rashin lafiya akwai rashin lafiyar zuciya akwai na ji akwai na gani bakar lahu ala qulubihim ka rashin lafiyar zuciya wa ala sam'ihim na ji wa ala absarihim na gani rishawa sannan kuma taki aure ya nuna karara cutar zuciya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada kuma ya faɗi cutar a cikin suratu al-ahzab la illam yantahi al-munafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalilan mal'unin kaina ma suke ko akhidu wa qutilu tasila tarjama na wannan satin mun sauke suratul ahzab mun karanta shi sati ne zuwa har mun shiga sabon sura ko suratul sabai kun ga ya nuna a zuciya akwai cuta shi ya sa gobe kiyama Allah zai rike jilin ne da zuciya alimat nafsun ma akbar alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim anan abin da yake nunawa ne. zuciya wannan sai ka wanke shi daga cututtuka sha biyar da sauran ɗoriya wanda bai ka a nan an gane ku kafin ka samu aljanna yau ma layan fa'o malun wala banun illa man akallaha bi kalbin salim ranar a zuciya da ya'ya ba za su amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da zuciya salim kalmar salim a larar tana cikin zawatul abdad zawatul abdad abubuwan da suke da kishiya eh, ina jin ibn al-qayyim eh, ibn al-zawji ya yi ishara zuwa ga wasu kalmomi sama da goma na larabci kun sun tattako a ƙur'ani ana kiran zawatul abbad idan aka maka abu zawatul abbad yana ɗaukan ma'anarsa da opposite ɗinsa yana ɗaukan kishiyarsa da shi kansa kamar a larabci a sirru yana ɗaukan me ta abu kuma yana ɗaukan bayyana wa sirru ƙaunakun sirrantawa wa asarrun nadamata lama ra'au la'aba sun bayyana nadama an gane ko ah, ah, wara yana ɗaukan ba yana ɗaukan gaba khalf yana ɗaukan ba yana ɗaukan gaba to a larabci akwai salim buɗe sun salim a larabci salim a larabci yana ɗaukan abina salim a larabci kuna ji yana ɗaukar lafiyayye yana ɗaukar mai mara lafiya kalmar salim a larabci yana ɗaukar lafiyayye yana ɗaukar mara lafiya don kana iya shuwa inni salim banda lafiya ana salim ana mari ma'ana su ɗan salim kuma yana ɗaukar lafiyayye illa man atallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya zo wa Allah da me in ka ɗauki lafiyayyen zuciya kenan ba cututtukan nan da zai irga na zuci akwai kuma mai rabauta a ranar kiyama wanda ya zo wa Allah da zuciyar da yake da rashin lafiya ma'ana zuciyar da kullum yana cikin rashin lafiya yana ta kukan haɗuwarsa da Allah ina fata an gane da sabon Allah ba zai je ba don kullum yana ɗarɗarɗin haɗuwarsa da Allah Shafa salim ana iya cewa wanda maciji ya cije shi salim yana ɗaukar duk wannan kamar ɗibbo a larabci ba yana ɗaukar magani ba kuma yana ɗaukar cutarwa lokacin da annabi aka masa sihiri labidu ibn al-arsar da yahudan nan ya binne a rijiyar zarwani ai annabi ya yi mafarki mutum biyu sun zo ɗaya ya zana daidai kansa a mafarkin ɗaya daidai kafarsa ɗaya jirgin ɗaya kai sai ɗaya yana tambaya ɗaya me ya samu wannan bawan allah na sai ta daga ɗabi'u ba wai a yi masa magani ba an sihirce shi sai ta man ɗabbahu ta neman saharahu قال لبيد ابن عبد da أين sai ta fi بئر ذروان wannan hadisin ah, hadisi na sahih wanda aka yi wa annabi sihiri ah, malamin mutane da aljanu ah, wa'id abdulsalam bali shiga asarimul battar na yi rubutu mai tsaye akan hadisin don wasu soci ingancin hadisin amma hadisi ya yi inganta ya zo shi bukatun wai annabi ya yana annabin allah za ta yi masa sihiri ba ya yi tasiri ka to ya tasiri mana kuma ba ya zo ya warke ba annaba Allah nawa aka yi wa sihiri ko ya tasiri ko Allah ya zai warware annabi Musa alaihi salam ba a jefa sanda da igiyoyi ba fa idza hibaluhum jamul habl wa yasiyuhum da sanduna su yuhayyalu ilayhi ay mazar fa'ilu min sihiri ana taba sanduna ne suna wuri da amma sai ga kuma suna gaggaza zuwa kan har ma yi tasirin da fa aujasa fi nafsi khifatan Musa tsoro ya shiga rai kulna la ta khaf har ma ya juya baya sai kalli abin yana ba su tsoro walla mudbiran wala yu'aqib qala ya musa inni la yakhafu ladayya al-mursalun kun fahimci wannan sannan kuma ga annabin Allah ayyub alaihi salam ai maza sihiri da har yi ta jinna wa ayyuba idna da rabbahu anni masaniya fadin akwai ku idan wani alima saniya shaitan bi zurin bi nusbin wa azab kaga wannan karara ya yake masaniya shaitan masaniya shaitan wanda har Allah ya turo ya tura mala'ika ya masa ruqya addu'ar ruqya cikin wani karamin tafsi wanda zai wanka da ta aka yi ruqya ta aka urkub bi rijli hadha mughtasilun ka yi wanka da wannan ruwan amma ba a ɗima ruwan baridu da sanyinsa ruwan rukiya ba a ɗima shi kuma yadda ake sha muktasulun za a yi wanka da shi kowa wa sharaf kuma za a sha shi ala ayi hal jama'a mu tsarkake zuciyarmu daga daudar zuciya ga sha biyar daga dauɗar zuciya an gane ko Ah, ah, wanda dama na biya muku daudar zuciyar suna da yawa amma babban ma ba da shi ya fara ba babban a yi shirka an gane ko ah, amma kaga ya fara da annifa munafurci ba daudar zuciya ba cin zuciya ne da zarar ma ake eh, mutum munafiki ne a yi ba cin zuciya munafurci to ka rabu da munafurci ki rabu da munafurci wal kibru girman kai ba da dattin zuciya ba ne ya rika ziga ka talauci zai kashe ka amma sai ba za ka iya kai wani sana'a ba kana da kasawa ne girman kai ai munafurci cutar zuciya ne shi ya halakar da eh, abdullahi ibn ubay ibn Salisu. sai kuma alkibru girman kai dattin zuciya ne shi ya halakar da fir'auna an sheka shi ya halakar da fir'auna kwarai kuwa eh, eh don fara sharaf hanada faqala ana rabbukum al'ala shi ya halakar da iblis illa iblis aba wa takbara wa kana min al-kafirin an gane ko dan shi girman kai uwa ce asali ɗansu shi ne ƙi ƙi kuma sai ya yi ciki sai ya haifi girman kai girman kai sai ya yi ciki sai ya haifi kafurci ga ƙi wasu mala’ika sun judo da adam wajen illa iblisa ne yi wa annabi adam su jira sai da iblis a baya sai ke din yi ciki sai ya haifi mai wastakbara girman kai sai girman kan ya yi ciki sai ya haifi wa kana min kaga kafirci shine autan kuma shine babban kakan shine ki sai ya haifi girman kai sai girman kai ya haifa wa ki din jika sai jika ya zanto arnisa girman kai da cin zuciya ne sai na uku wal jaza'u rashin haƙuri cin zuciya ne rashin haƙuri sai kai ga prison rashin haƙuri sai ka kashe wani ko kallima maka wuka na sai prison ba rashin haƙuri a cikin talauci sai sa ka ah, sata sane fashi ta'addanci kuma ƙarshe baya yin kawai ko da aika nasara ƙarshe ba a yi a jotin zuciya wal'ir akwai kwaɗayi shi ma kwaɗayi ba yana jefa mutum wayan abuwan da muka irga ba zai sa shi sata zai sa shi sata ta kwaɗayi jotin zuciya ne idan muka ɗauki aljaza'u rashin haƙuri shi ya sa annabin Allah Yunus duk da yana annabin Allah da ya gudu kifi ya haɗe shi ta sabe to ne tasbir kama sabra ulul azmi na rusul bal hirs kwadai shi ma sharri ne cikin zuciya ne shi ya halakar da annabi adam eh iblis girman kai ya halakar da shi annabi adam kwadai kwadayin cin itace Salam ma zaga me zai saka na, guda ma kwadayi ne Allah ya hana ka ci me yasa za ka ci a kalamina abadan lahuma sau'atun shafa farkon zunubin da aka saba Allah da shi girman kai a bangaren aljanu a bangaren mutane kuma babanmu da mamarmu kwaɗayi ne halakar da su kwaɗayin ɗana itacen kwaɗayin mulkin da ba zai ƙare ba hal a zulluka ala shajaratul khuldi وملك لا يبلى خذر شيخ ملك بذلك آره فعكلا منها فبدد لهما سوءاتهما وطاقتا يخففان عليهما من ورك الجنة فأصى آدم ربه فغر ثم اشتباه سورة طه فهو وطمأ وطمأ yana cikin batun zuciya akwai mai kwaɗayi eh, handama handama hadama kun ga kwaɗayi ya bambanta da hadama kwaɗayi shi yana son ya samu kwada wani zai samu handama ba ya tattara na mutanen ma gaba ɗaya su kaga handama shi yake hallaka da galibin shugabanni a afirka an gane ku mutum yana matsayi sai ya saka ai ba talauci ba ne na talaucin ma na ɗauke talauci ya ɗiba amma shi handama ne za ka fa mutum ɗaya ya saci kuɗin da da za a ce Allah zai ba su shekara miliyan ɗaya zai kafi ya mutu kuɗin fa ba zai ƙare ba shekara miliyan yanzu idan idan da za ka ce kowane wata ma zai cinye miliyan ɗaya shekara ta miliyan a miliyan sha biyu shekara ɗaya ba miliyan sha biyu sannan kuma a shekara goma miliyan eh ɗari da ashirin so sannan kuma a shekara ɗari ba miliyan ɗari da ashirin ba shi ne shekara ɗaya ba a gajiyar da wajen shekara goma to goma sau ɗari biliyan ɗaya da ɗigo biyu biliyan ɗaya tab da ɗigo biyu zai shekara ɗari da shi ko ba ga yanzu ba a magana eh, irin satan da wasu suka yi ba a magana trillion kawai irgan kawai dai ba a kan iyakan ba a hasashe ne to shi ne kaga wa tsamu da handama shi ne abin da yake hallakar da su sai da wuya mutu ya hau mulki ya sauka ya share sai an daga masa kafa to za a ce kana da rigar kariya ko zunubin ka Allah ya ce ba zai ya ce ba sai ya tara na shekara takwas ai bala'i to shekara takwas kana ta fata kuma an kare ka ranar da ka sauka bakin na shekara takwas ba ba gwanda kana kai ma ana ɗanyi ana ragewa ba da cin zuciya na shida wa riya riya su sani da shi Allah zai na kuma yura'una suka halaka da shi yura'una nasu da amalihin suka halaka daga shi kowa na bakwai wani hisbu ka kullaci mutum a ranka ka kulla mishi a ranka kawai kana fakon shi wal da hasada hasad shi ya halakar da yan uwan yusuf suka je suka jefa shi rijiya daga baya kuma Allah ya ɗaukaka Yusuf a kansu hal alimsu ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi idan tum jahilu qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf hadha akhu qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين hasada shi ya hallakar da kabila kabila ya kashe dan uwansa habila atulu alaihim na ba abnai adama ne sirrin ayar nake yawan ga mu bil haqqi ne sirrin ayar wasu alaihim na ba abnai adama aya ne gajere me sirrin sa na ta ga mu sirrin sa yana da kafin goma واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ƙashin ga ɗeran أما يا ya قافون kafin goma يا shika ya zuba shika goma don kaga eh, hasada shine cuta na takwas nasara ghurur wal ghurur da ruduwa mutum ya rudu da abin duniya ya rudu da ibadarsa ya rudu da zuhudinsa ya dauka shi dan aljanna ne sai cutar da galibi yake halaka da wasu waliyai da shehinai sai su rudu su ce su aljanna ma masu bayarwa ne su riga bayarwa sai su rudu a ranar kiyama kuma sai mala'ika ya ba su wuta ya ce ku yi nan ku yi nan وقفوهم إنهم مسؤولون ما لك لا تناصرون والعجب بالعمل ده لكي دعيك نظوما ده لكي نقوم ده فرعون يقول يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت كافر قرشها har da يا كاكور ya kafir sadda yake cewa alam nuraddika fina wa ay wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta lal kafi har da fata fir'auna ya samu kan shi ya sa malaman suka ce ku dole busulu ku bi son kai irin na fir'auna shi ya kai rayuka sama da dubu ɗari shi ba kafiri ba amma annabi kuwa da gangan annabi musa alaihi salam ya kisa da kuskure kuma dan ta'adda ya kashe da kuskure kuma take tuba yace rabi ne zalamtu nafsi faghfir li faghfara la amma ya zo yana ce masa wa fa'alta fa'ala fa'alata allati fa'alta tusan zuciya na sha ɗaya hubbul jahi son shugabanci wa sultani da mulki mutu ya so matsayi ya so mulki ya so farauta suna cuta ne cuta ne nawa gwamnoni nawa masu matsayin da sai sun sauza hawan jini yake kashe su sabbin mutum allah ya baka komai bai rasa komai ba amma da ta ko ina sai ya nemi mulki son mulki shi ma cuta ne eh, in ka so mulki sai ka rasa matsayin da kake cikin in ka so shi ka kwalla fawaran don ga annabi adam ne son mulki ne fitar da shi daga aljanna karkace itacen nan sai iblis ya ce in ka ci wa mulkin la ya yabla za ka samu mulkin da ba zai kare sai ci sai ma ya rasa aljanna da ya rasa aljanna ma tun daga sama ta bakwai ba ajiye shi ta shida ba ba ajiye shi ta ɗaya ba aka sauka da shi wannan doron duniya ƙauye kenan ko ne akwai abin da ya fi ƙauye suna saukar da kai daga sama ta bakwai a zo da kai wannan ƙasa wasu a inda aka saukar da shi wasu ce kaza wasu ce kaza Allah bai fara ba amma ya sauka nan kafa ya ya'fu min la yanke tsammani daga rahamar Allah daga yayi damuwa da Allah zai maka yanke tsammani shi ma tusa ne wala sai su min la. wannan shi ma matsala ne da zaran kai dan kasuwa ne ka haɗu da yan banki suka kwace kuɗinka ko yan nai ko shagon ka ya kone sai kai give up ka rike kai kai ta ihu ka da gida ka zauna ba ka ka ta hawan jini ya kashe ka da yawa yan kasuwa da suka wayanda za ka kasuwancin su ya samu matsala sai suka da gida suka mai kauya amma in kasuwanci ya lalace ba ka eh, gobara ce ba ka san manja ba sun kana tsari sai ka ji fara ba ka ya ko ka zo ka ce wa da kasuwa kana biya haka sai a tashi aiki an gane ku kun ga gagara sai da jika yi laiburanci na sha uku wal'amnu min makarilla amincewa azabar Allah Al'amnu min makarilla amincewa azabar Allah wannan abun in kana yi Allah zai sauka maka da bala'i amma duk da aka kaje kana yi a ba aminu makarallah ya san wannan abun bala'i zai sauka yana yaje ta wannan cutar zuciya ne wa ta'alluqu bil dunya da riko da duniya wa nisyanu wa nisyanu al da manta lahira wayannan kadan daga cikin cututtukan zuciya sha biyar wannan aham yana daga cikin mafi muhimmanci ma yusallimu al minhu abinda musulmi ya kuɓuta shi minhu da gare saduhu zuciyarsa fiye abinda ake kan zuciyar mumini ya kuɓuta da shi al'iklu kullatar mutum a zuciyarsa ka ce na kulla maka karka zanto mai riko wa maradul hiddi makomar ninkufanci ko riko ila gazabin zuwa ga fashi ne asalin abin da ya ake rike take kullatar wani mana ila gazabin fashi ne tarakumin yi ta hawa hawa fi sadri a zuciya aka tara aka tara wanda wanda ransa zai ɓace maka iyo sama da wanda yake mai tarawa ko mai tarawa yana riko ai ina fata an gane sai sa wanda wanda zai maka ihu shi baya rike a gwari amma kai yake, mm kai ji ya ce mm wannan bala'i yana tara wani sai ke na sanin shi ma in bai wasa ba zai sa kamu da cuta wanda ka barke kawai ka yi masifa shi ke na ya zube ya tafi galibi in kaga mutum yana ci to yin ya tafi nan an wuce don sai har ma ita ba zai sake maka magana ba iya maka ihu an jima sai manta sai ya rungume ka don mai ihu baya taro ina fata an gane sa idan Allah ya adari ba sai ta tsawa ba ai ba ruwan za a ce ba zubawa za a yi in ba yi muku ba yi wa wani an gane ko falam ya tsafa yi buhu mai shi bai yanki asbabuhu sababinsa ba asbabuhu sabubansa ba ka a kai kamar ya roƙi dan uwansa anil hamili lahu ga eh, anil hamili lahu ga abin da kaza shi lima fa'ala dan me yayi yuri hannun nafsahu don ya hutar da zuciyarsa ka san duk wanda ka bata masa inda ba zai yi riko ba zai kira ka dan me kai kaza sai ku yi ta isa amma wancan ba zai kira ka ce don ne ba sau sai ga ya haɗa maka rai haka yake wa yi da hebul ghali yana tafiyar da kulli min sadri daga zuciyarsa walan yashfa bai warkar da galila ko kishinsa ba da yi masifa ya warkar da ishi amma ya wuce ba da izai da cutar da almahakul wanda ya riƙe a ran ba wanda yi fidawa dawo alai da ta'addanci a kansa ba da a lima iliyata mati'a don ya ji daɗi annasal amara da su da zuciyarsa da zai yake yawan umarta su da Ta kasu wani ransa ya ɓaci shi ya surutu ko ya wanka maka mari ya huce ko to shi da ya surutu ba bai wanka maka mari ba kuma abu yana cin sa a shi Ko wani shi yake haifar da alhid an fi so wanda kawai ya yi masifa ko ya yafe kawai walmomin shi mumini la yakun min as ne thani kare kasance a kashi na biyu sai riko a a bal yas'al in an ata masa ya tambaya an sabab ya tambayi dalili me yasa ka yaka fa yatma'uhu sai yanke wannan abin an gama an gane ko sai ya yanke shi eh, aina wa ila maryana ba ni wannan Wa sai za ka haddace shi sanar jama'a na'am sai malai ci gaba da cewa falaye ta nufin kalbi mu'minin baya haduwa zuciyar mu'mini imanin wa hikdu imanin haka ma ba ka haddace ba yawon imani da nunkufanci riko sai malai ci gaba da cewa kama ya ƙulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya ce la yastami'u fi jawfi abdin baya taruwa a cikin bawa baya taruwa a cikin bawa dan ba nawa aka ce maka daya aka ga baya taruwa a zuciyar bawa Inji annabi sallallahu alaihi wasallama ghubarun fi sabilillah a kura ta hanyar ɗaukaka addinin Allah wa faihi jahannam da busowar jahannama tiriri wala ya tanu fi jofi abdin baya taruwa a cikin bawa al'iman imani wal hasad da hasada ibn hibban ya ka biyan sahihin sa haka baya ji cikin sunan al-kubra da biyan sahihul jami kamar hadisi 6116 wa min sifatil mu'minin yana cikin sifofin mu'minai salamatu sudurihim kubutar zukatansu min al sannan kufanci ko riko wal da hasada wal da ne kulli wal da gaba baghi gaba ko ta'addanci ta'addanci wal da fashi wal shahana da rashin jutuwa wal bagina قال تعالى الله والذين جاءوا من بعدهم وين suka zo a bayan sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina har zuwa duniya ya tashi yaƙuduna suna cewa rabba na lana ya ubangijin muka gafarta mana wal ikhwanina kuma ka gafarta wa yan uwanmu saba ƙuna bil iman wayna suka riga mu da imani wala taj'al kuma kada ka sanya fi ƙulubina a cikin zukatan mu karkasa ghillan riko. lilladina amanu ga wayanda suka yi imani rabbana ya ubangijin mu innaka lalle kai ra'ufun tausayi ne rahimun ne jin kai suratul hashr aya ta goma hadhihi sura wannan suran tana cika tana samun cika fil akhir a lahira fala yabqa fil qalbi a kiyama ne jama'a ba zai ragu a zuciya babu zuciyar da za a samu miskala zarratin wani abu na kamar kwayan zarra min exil na kulli wala khil aw ko riko duk dai kusan ma'ana daya qala jalla wa Allah ya ce wa nazana ma fi za mu cire za mu zare abin da yake cikin zukatan muminai in za shigar da su aljanna min ghillin babu wani riko ba wani riko ka rike wani ka kullace shi a ranka ikhwana sun zama ɗan uwa ala sururin akan gadajen aljanna mutaqabilina suna kallon juna suna fuskantar juna wa qila ya rasul la anta ya manzo Allah ayyun nasi afdal mutane waye fi qala ta kullu mahmum alqalbi saduq lisani eh, kullu mahmum alqalbi dukkanin wanda zuciyarsa empty empty bai rike kowa ba Saduƙun lisani ne gaskiyar harshe kalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah saduqul lisan na arifu mai gaskiyar harshe mun shi fama mahmumul qalbi menene mahmumul kalbi? a larabcin bako ne kala sai ga huwa taqiyu shine mai tsoron Allah zuciya mai tsoron Allah annaqiyu tsabtacce la isma fihi babu zunubi ciki wala baghyin ba ta'addanci wala غل wala حسد ba غل ba حسد ibn ماجه ya kawo da سند صحيح yadda munzari ya fada domin sahihu sunan ibn majah lambar hadisi 3397 za سامو samu hadisi malai ci ده da cewa falmominu ليس بحقود ولا حسد wala متكبر ba mai riko bane ba mai hasala bane ba mai girman kai bane ya bi tu lailatu zai kwana a daren sa wai zuhu ya wuni da waye gari na haran ayini wa laysa fi qalbi hibbun li ahadin ba shi da riko ga kowa wala hasa baya hasadan kowa kana ana bin malik kala daga anas dan malik ta kuna julusa inda nabi sallallahu alaihi wasallam muna zaune tare da annabi jama'a inji anas masallaci fa qala sai annabi ya ce yattali alaikum al'ana zai leko a gare ku yanzu ya qalul ana zai kullo yanzu alaikum a gare ku rajulun min ahli aljanna wani mutum daga yan aljanna fa a rajulun sai wani mutum ya kullo min al daga mutanen madina kan tifu lihiyatuhu gemun sa yana daga kan tifu yana daga lihiyatuhu gemun sa min wudu'ihi da ruwan alwalarsa eh, suna cikin masallaci abu ne nuna suna cikin masallaci sai annabi ya nuna kofa ya ce yanzu dan aljanna zai shigo ta kofa kawai sai wani mutum ya shigo ba dan madina ba ne gemunsa yanzu ya yi alwala kuma yana ɗaza yin wazo daga ruwan alwalarsa har allaka na alaihi ya rataye takalmansa mana ya yi rike takalmansa da shimal da hannunsa na hagu falon ma kanin gado shi mutum bai san waina da aka yi toya ba su ana zai suka sani da yayin da ya kasance wa shagari ala nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ana cikin masallaci na ya sake fani haka dan aljanna zai shigo fa tala zalika rajul sai wani mutum ya sake bullowa misal al-marrat ula kamar karo na farko فلما كان اليوم الثالث قال النبي مثل مقالته ايضا كان بيساكي irin wannan magana فطلع ذلك الرجل قال على مثال حاله الاولى mana kwana uku na jere sai mutum ya shigo yanzu jikinsa da jiko na alwala ruwa alwala da karkamin su hau fala ma kama nabi sallallahu alaihi wasallam ana zai ga lokacin da annabi ya tashi tabi'ahu abdullahi ibn umar bin amri abdullahi da amri ya bi mutumin har gidansa har ƙauyen har unguwarsa har yankinsa tabi a rajul kala da ya ji har gidan mutumin shi abdullahi da amri sai ce inni la haitu abi ni na fusa ta babana ni abdullahi dan amri na fusa ta babana fa aqsamtu sai na sashi ya rantse Allah adkhula alayhi salatu kada sake shigowa gidansa kwana uku abdullahi dan amri yana yi wa baban aiki kullum an gane ko in yace baba zan yi bulaguro zan je don shi yanzu dalilin abdullahi dan amri yana son ya kai ziyara ƙauyen su musulmin nan ya sauka gidan musulmin nan ya duba wani irin ibada ne musulmin nan yake yi har annabi sau uku yana cewa dan aljanna zai shigo musulmin nan yake shigowa amma iya ce wa babansa zai yi bulaguro ta ce wa zai duba dabbobin wa zai duba gonakan dabinan sai da gangan sai fusa ta baban amma niyyar ta niyya ce mai kyau don ya samu a kore shi a gida na wutan gari sai je ɗau ilimin to da ya fusa ta baban sai ce to sai baban ce to kwana uku ka shigo gidan nan sai dan ba da haƙuri na barazana baban sai na da shi gargara za samu damar da zai je ɗau ilimi ko ba ka ba to shi ne kenan sai ya gaya mutumin ni na fusa ta mahaifina mun samu damuwa da mahaifina fa'asta sai na sashi na yi wa mahaifina laifi sai ya rantsuwa kanin shigo gidansa sai kwana uku sai bayan kwana uku fa'in ra'aita an tu'uyi ne an tuye ni in kana son ka karɓi ka karɓe ni ilai ka gare ka ta tamziya har wa'annan kwanakin su wuce tamziya su wuce fa'altu sai in kun fahimta abdullahi dan amri ya zai ta assalamu alaikum wa salam sai da yalla bai mun matsala ne da babana shi da shekaru sake ta aka gidansa sai kwana uku kuma ya rantsa ba na son sashi kan fara saboda ko za ka taimaka min yin kwana uku a nan in koma da ta ba komai ka daki kuma yanzu bayanin Yawo. a kala na sai mai gida ya ce eh kala ana ana ya zama kana abdullahi shi sai abdullahi na amur ya kasance ya hadisu yana bayan mu labari annahu ba ta mahu ya kwana tare da mutumin nan tilka salatin layali a kwana uku suna kwana da mutumin a daki daya falam ya rahu bai taba ganin mutumin ba ya komu minan laili sam bai taba ga ya wani kiyamun laili in ya isa ya zo shi kenan sai zama malam shaibu amma ba da daddare ba don da daddare yana karatu sai ta zuba bansu sai mutum sai shayi ka kashe wuta mata shi kan sabar wuta ku ne don a ganka a san da kai mai sai ka kashe za a gane kai ne a yi <laughs> a shi ne kenan bai ga mutumin yana tafi da daddare yana tula ba ghaira annahu sai dai shi mutumin ko ba azumi yake da rana ba sai shi mutumin shi za ta ara kuna ji in barci ya yanke masa ta ara shi da kamar kada barci da daddare sai barci ya yanke don kana jin bawali ko bayan gida kana jin bawali ai sai alat sai ka ji ka farka idan barcin sa ya yanke ma'ana ya farka cikin dare ta kallaba fi firashi sai mutumin ya juya yana barci barci ya yanke sai juya in yana dama sai dawo abu yana hagu ya dawo dama zakar Allah azza wa jalla amma duk lokacin da zai juya yana ambatan Allah mai girma da daukaka hatta yana hadda li salatul fajr har ya tashi ga sallar asubahi qala abdullahi sai abdullahi yace ghayra anni lam asma'hu yaqulu illa khayran sai dai a kwana uku da na zauna da mutumin nan ban taba ne a farka wani abu sai ne sai kai kala ma madatin layaliya lokacin da daruka nan suka wuce a sarar guda uku wa shittu saura iris ahtajiru amala ku in raina aikinsa kulta sai nace ya abdullahi ya kai bawan Allah lam yakun baini wa baina abi ghadab da ibnu umar ya kwana uku da shi bawan Allah babu wani fushi da ya shiga tsakanina da babana wala hijira ban kaura cewa babana kawai dai na gaya maka ne don ka bani masauki muna lafiya da babana walakin ni sai dai ni sami su la ya ƙoli laka salasa mara na ji annabi sau uku yana cewa game da kai ya tsaliwa alaikum al'ana rajul min aljanna yanzu dan aljanna zai leko zai shigo fa tsalata kai ka leko ka shigo an da kai salasa mara sau uku fa sai na so an awuya ilaika in tattaru zuwa gare ka fa an zuri in duba ma amaluka me aikinka ne fa afta biya bika in kwaikwayo da kai sahabai kullum sa'idawa ne masu barci da ido daya ana ruwa sama suna irgawa amma na alkhairi don su ga mutum alkhairi su ma yi irin falam araka amilta kabira amal amma ni ban ga kai wasu aiki manya manya na lada ba faman ladhi balaga bisa me ya kai ka ma qala rasul sallallahu har ma abannabi ya faɗi wannan alkhairi game da kai me kake yi ne kanka wannan matsayin kala sai ta ma huwa illa ma ra'aita wala ba ala ba abin da nake sai abin da kaga nake yin nan kala abdullahi sai abdullahi ya kala ma wallahi lokacin da na juya na dau jaka na zan yi gida da ani sai mutum ya kira ni fa kala sai ya ce ma huwa ba wani abu ba eh, fa kala sai ya ce ko ma wa ba wani abu illa ma ra'aita ghaira kiya na zani ghaira sai dai ni ghaira sai dai an ni lalle ni ghaira na walakin sai dai an ni la ajidu fi nafsi ba na ji a raina li ahadin min al muslimina dai daga musulmai ghaishan ba na jin jitu a raina a ɗaya daga musulmi babu wani musulmi a raina da nake haushinsa an gane ko a haushinsa shi ne ka ji bakin cikin ya samu alkhairi ka yi farin cikin shari ya same shi ya ce ba na yin haka eh, wai wani ya samu abin duniya ba na haushinsa wala aqsidu a ba na hasara da kowa ala khaira bisa alkhairin da abahu Allah iyawa Allah ya bashi faƙala abdullahi sai abdullahi dan umar ya ce hadihin ladi balagar bika wannan shi ya kai ka wannan matsayin Imam ahmad ya kawo wannan hadisi a musnad da sharaɗi da bisa sharaɗin bukhari da muslim yadda munzari ya ce to jama'a wannan hadisin ya nuna mana ashe da zuciya wankake ake samun aljanna a ce musulmi dan uwanka makocinka ne wane ne sai alkhairi ya same shi ka ji aushi ana gaishe ka baka da lafiya sai bakin jiki ya same shi ka ji daɗi wannan ba daidai ba ne kaji shi ba wani musulmi da ya kullace shi a ran shi amma mu yanzu ya duniya da ke ba kullata ba ma musulmi ne zai jefa bom a kan garin musulmi musulmi ne zai kona ƙauyen musulmai musulmi ne zai zo kasuwar musulmai ya kashe su musulmi ne zai zo masallacin musulmai yayin da suke sallah ya kashe su aina hadal hadith aina nahnu min hadal hadis? aina hum min hadal hadith kaji yadda rayuwar magabatan su ina aka bar masalul mu'minina fi tawajjihim wata atufihim wata rahumihim misali muminai wajen kaunar juna wajen son juna kamar gangan jiki idan ya ji ciwo sai kaluluwa sai jiki ya dauzar ka kashe shi ina kauna din ka mai da yaransa marayu ka mai da matarsa marasa miji ka yi kinnatin ɗinsa ka da hankalin familinsa shi yasa shi yake bai kullaci musulmi ko ɗaya a ran shi ba kuma haka ake so ka rayu don ƙungiyar ku daban don kaza kawai duk musulmi ka ji kana kaunar shi kafiri ma a ji kana kinsa don kafirjinsa amma kana kaunar ya musulunta yadda annabi yake Allahumma ighfir lahum fa innahum laye ya'lamun Fafa’ul kalbi. tsabtar zuciya ko tacewar zuciya al'ainu haƙƙun kambun baka gaskiya ne shi na abu da wasu ke cewa maita kambun baka gaskiya ne mu abu da muka sun shi a larabci shi ne al'ainu a hausa kambun baka amma maye maita wani duk ba shi ba kambun baka ake nufi a hausa sai a can musa eh? a baburanci sai a can musa a barbarci sai a can me ya rama ina fiye a ah, shi ya rama da ba jini na rama ba karama kambun baka gaskiya ne an gane ku wakar ya ka'u ha. sharrin ta yana iya aukuwa min salin daga mutumin kirki shi kambun baka jama'a wani Allah yana iya masa baki ya zura wa abu ido ko ya yi magana a kan abun sai kaga matsala ya samu abu. kuna ganewa idan mutum yana da kambun baka ko abun hawa kan saya ya kushe bala'i na iya samun shi ya yaba bala'i na iya samun shi suna fahimta shi mai kambun baka abin ya birge shi ma bala'i ya birge shi ba ma ya birge shi ya yaba ko ya kushe duk bala'i yana samun shi shi a annabin Allah Yaqub ya umarci 'ya'yansa kada su shiga Misra ta kofa daya وقال يا ya لا تدخلوا من باب واحد wahidin من ابواب متفرقه abwabin الله da يكاد Allah wa in يا alladhina فاما la yuzliqunaka bi to amma kambun baka yana iya fa an ce baka amma har ido yana dauka yana iya faruwa ga mutumin shirki kuma yana iya faruwa ga mutumin mai za. ko ku gane kambun baka fa ba sai mutum ya ga abu ko da an zo an ce masa wane ya samu kaza za ka kwatanta masa abu sai suranta a zuciyarsa sai kusa abin da zai zama kambun bakan sai ya samu abu shi ta ake cewa ba sai ya gani ba za a aka ce har masaho yana iya zama da kambun baka sai ya gani ne yana iya zama da kambun baka kasar sautari idan na ga mutum yana daukan hoton jarirai yana ta tura jariran tana turawa ta facebook baya birge kar ya haɗu da mai kambun baka ina fata an gane a anan na ga mu kambun baka yana iya faruwa akan mutumin kirki da mutumin banza sai dai mutumin kirki yi in yayi abu sai kambun baka ya same shi mutumin banza fa in ya kushe abu sai kambun baka ya same shi sai fa kada ka yarda mutumin kirki ya maka baki kada ka yarda iyayenka su yi maka baki zai iya kama ka kada ka yarda malamin ka ya maka baki kada ka yarda salihin bawa ya maka baki Ah, irin wani an da yawa wani da aka yi masa baki ba su gama da rayuwarsu lafiya yanzu kamar muhammad yusuf akwai bakin da malam hudu ya yi masa duk wanda ya karanta abinan na albani zariya mene ne karan bana maganin zoman bana ya ce allah ta yi mutuwar ne kare a saura kuma haka ya faru da shi kanan kambun baka abin da ya sa aka gaya maka har mutumin kirki yana iya faruwa gare shi ah, shi mutumin banza kushe abu yake shi mutumin kirki kuwa zai iya yaban abu ya kambun baka ya samu abu zai iya kushe ga mummunan abu kambun baka ya samu abu shi ya sa ma mutum yana iya yi wa kansa kambun baka ya tabbata a dashe sai ya ɗiba sai ce la duk wannan kuɗi na ne sai rasa ta yana zai kashe sai ya wata ta yi kwalliya ta kalli kansa a madubi ko ya kalli kansa a madubi sai ji ya burge kanshi yana tafiya sai wani hatsari ya faru ya lalata fuska amma fi kambun baka yana da magani duk abin da ya burge ka sai ka ce tabarakallah masha duk yadda ka yaba abun sai ka ce Allah masha Allah ya akwai damuwa sai ya karya kun fahimci wannan ba sai mala ya ce akwai a karatun tsarin batar da na yi a garin gombe a tafsirin bana na yi bayanin kambun bakar da yadda ake warware shi da rigakafi da kambun bakar har mun buga abinan pamphlet na yadda ake warware matsaloli na kambun baka a masul umina hawa'u ɓangaren tafsirin mata shi ne kenan wa ya kawo shara min salihin sharin da yana iya faruwa na kambun baka daga musulmin kirki biduni kabzi amma ba da niyyarsa ba shin nasiya in yake iya manta an yi zukurar lati ala ya ambata Allah lakin sai dai salimu sadri mutum mai lafiyan zuciya in haddasa minhu zalika in kamun baka ya faru shi ya zama sababi la ya shukku alai baya tsananta masa an yi ulina yana iya sanarwa eh, an yi ulina yana iya sanarwa lalle shi almukari shi da sanadin faruwa da fil ga wannan aikin duna an ji da fi ba tare da ya samu damuwa a ransa ba ya yani aibin na aibi li zahi zalika ka bayyana haka ba ku gane wannan bayanin ba akwai wanda za ga galibi in ya yi kambun baka matsala yana iya faruwa to baya nuna ta ce a ah, wannan maye ne wannan kaza akwai wanda za ku zarge shi maye ne amma mumini ne Ko shi ne sulam kun fahimta don ba mamaki ya kushe abin ko ya yaji abin sai matsala ya faru to kai da Allah yau kambun baka kana iya zama da kambun baka amma ba a sani ba amma kai ka sani duk lokacin da ka zama kai wa wani kambun baka sai ka ya fada matsala sai yana iya sa shago mai shi ya watse ka koyi a cike da kaya yana iya sa mutum ba ko kwanansa bai kare ba ya mutu don annabi ya nuna kambun baka yana rige-rige da kaddara yana rige-rige da kaddara sau tari wani shagonsa zai kare don kambun baka wani ta haifa yaran suna ta mutuwa don cikin masu zuwa barka da akwai mai kambun baka ko mata su kawai haifi ya jariri kowa ya zai jagwalwara ai da safe sai ke aikin kurfi kulwar falaki na su uku su tofa a kan jaririn bayan yamma mishi haka ake so kun fahimci wannan wannan ba malar shabu na yake gari a wajen ya fi tsari ba shak shak akwai a sanar ne damunan ma ya fi tsari insha Allah ah, saboda haka mutumin kirki kuna ji yana iya yin kambun baka to amma babu laifi in ka wani matsala ya samu mutum kai mutumin kirki ne ba mamaki kayan bi abunsa ne ko ka kushe sai mun baka ya kama shi ko ba aibi bane ka bayyana kanka ka je ka tsara yan uwansa ka ce ni ne sababin wannan mun baka ni izahi dalika kare ji wani aibi ne a ransa ya bayyana musu haka wa ma yajidul musab wa huna daga nan kaga yana faɗa yajidul musab yajidu zai samu al musab wanda aka mun baka hallan zai samu hanya mawarwara kai lima da haku ga abin da ya shafe shi bayan zuwa sai ya tsira da sirri a kai da gaskiya dan uwansa wa tsaharati kalbi da tsarkin zuciyarsa wa sakawati nafsihi da kyautar zuciyarsa ko tsarkin zuciyarsa in ba ku fahimce ni ba yanzu ka zama sular kambun bakan wani ana a cikin abin da in ana so a warware kambun bakan za a kira ka akwai wani irin alwala da za ka yi ban ci alwala ba wani irin alwala wanda za ku zo ku ji shi sai a tare ruwan a ƙwarya haka hadisi yake kana kammala alwalan kar a je kwariya a ƙasa wanda kai wa kambun bakar sai a watsa a gadon bayansa take zai warke in jari ne sai a ga shagon ya daya mai kyau in jinya na cewa to jama'a yanzu wani me yake jan hankalin in ka zama filar wani ya shiga matsala don kambun bakarsa ka zo ka bayyana wa danginka sai dai matsalar matsala biyu zai hana mu yau matsalar farko mai kambun baka din wanda ya zama filar kambun baka din ba zai so ya je sana don abu na biyu zai faru za a ɓata masa su kuma ƙarshe ma wani wuri sai an kai ka police station ko dangin su ta dukan shi alhali su jahilai ne da sun karatu har sahabban annabi shi kan mun baka wani abu ne Allah yana halitta mutum da shi na mutumin kirki halitta ne a jikinsa mutumin banza ko sharrinsa ne da muguntarsa shi wani ba yanzu yana lalima gwaiwar shi ya gaba daya ka zo cewa yanzu ya ce kai ne ba za a ma bincike shi ba tashi za a ba shi ai kaddaki mutum ba karamin kes ba ne saboda haka yana cewa marainansa ya bata ai sai ya ce to zo zo zo kawo mu lalima in an lalima kaga har yanzu sai sai an je asibiti ko shi mai maraina ɗaya ne ko ya ɗan shige cikinsa ne za a turo ya ba abu da kasuwansa yake ci kamar sharri Kana maka yanzu wala ana maka ba mai bincike la yas'aluna khahum hina yandubu yanzu nan babu wani bincike ya? ya sai wani matsala ya faru? ya eh to wani dama maganin irin wannan kuna abin sai ka karanta kulwa falagi na ka karanta azurku sai kulwa falagi na shi ga dalilan da yake iya nunawa ana iya samun kambun baka daga mutanen kirki ana bi umama ibn sahal kala daga bi umama dan sahal yace ra'a amir bin rabi'a sahala ibn hunay sahabi amir dan rabi'a sahabi ne na annabi ya ga sahabi dan wansa sa'al ibn hunay yana wanka sa'al ibn hunay irin ya dan samu wani gajeren wando ne ko tsumma ne ya tusa sai ya zona a bakin kogi yana wanka in kana neman kyakkyawar mutum kaji na fari tak ga haske ga walƙiya an gane ko sai ya kwabe kaya yana wanka to shi kenan sai ah, sahal ibn wani yana wanka sai amir dan rabi'a ya ganshi sai ce mara a su kalwa tun da aka haife ni ban taba gani ba kamar yau din ban taba gani ba wala jilda ban taba ganin fata mukhabba'atan ma'ana dai mai tsananin kuruci amma dai muhabba'a. asali ma'ana muhabba'a kamar abu ne wanda aka ɓoye shi kasa abin da aka ɓoye shi ya fi kyau a takaice dai ban taɓa ganin fata kyakkyawa ba tun da aka haife ni kamar fatar sahal hunais ba. kuna ji yana yabon kyan sahal ibn hunaif falababa bi sahal falubida bi sahal sai sahal ya suma Dobe da bisa sai sa ne ya Ya sa sai ki ta ɗaukan hotonki kina tura da zo ana ta yaba kyanki ana ta yaba kyanki ta za mai kambun baka shi kina ga kinan kyakkyawa wanki kwanta ba mu jin aure sai ga yarinya kyakkyawa ta yi shekara arba'in ba aure shi ne ce tun da nake ban taba ga fata kyakkyawa kamar wannan ba take kawai sahal fa yana kan wakan sabi ya fadi a suma sai jikin jikin an ɗaukar shi an kashi ba sai jinya fa usira rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka zo ji annabi sai ya rasulullah ya manzo Allah hallan shi sahal shin zai yi ne ka je ka dubi sahal wallahi ma ya fa'u rasa wala baya iya daga kansa shi yasa jinya da zai lulluɓe mutum take lokaci ɗaya na sai akwai matsala yasa duniya yana buge mutum lokaci ɗayan nan ko da za ku je asibiti za ku amina ku samo ruwa ku karanta abubuwa na azkar in an sanya shi ne za a kira ba a sanya shi ba akwai eh, magungunan kambun baka kashe hudu wanda wani da adusalam ba ne kashin sarin bata ta da ke hanya da shi sai a karanta a tsofa masa ruwa a shafe masa jiki ya shi sai sai a ke jinya a yi jin magani shi da damuwoyin mu yanzu sai mu yi ta yin na bature da na gargajiya na islami ta mamun masa wani na azkar don in ban da lafiya zan haɗe magani ruwan da zan haɗe magani ba zan karanta ajiyar kursi da kula da falagi da nasir sofa a cikin sha da shi ba abu mai sauki maganin typhoid maganin malaria maganin ulcer maganin jinya dubu biyu dubu uku allura kaza da kuɗi duk kayi tukutuku ka ta ga kyauta don yanzu za ka hada da shi ba an fahimci wannan sai aka ce ya rasu da lafin zai yi ne ka zo ka dubi sahal ibn hunayt wallahi ma ya faura sa wallahi yanzu jinya ya buge shi Ba ya iya daga kansa Ba ya iya daga kansa bai ثاني hal هل تتهمون بي ahadan. Shin kuna tuhumar wani ne wanda ya masa kambun baka ya yi be shi ko ya fushi ƙalu zai na ta yi mu amir bin rabi'a muna tuhumar amir dan rabi'a ko ana tuhumar ka an ji yana ya basa ko kuma amir dan rabi'a an san sa yana da kambun baka in ya bi abu shi ne sun zai ko ai lokacin da abin ya same shi mun ga amir dan rabi'a sai sa idan mutum ya sai da kambun baka duk abin da ka yaba sai ka ce masha Allah barakallah in gane ko ko masha Allah tabarakallah duk ɗaya fada'ahu kana bai kira shi waye amir tarbiya kuma don ka sani mutumin kirki yana iya zama da kanmu baka ahli dan rabi'a ba mushriki bane ahli sunna eh, mai tauhidi ne ba dan bid'a bane ahli sunna fa taghayyaba alayhi annabi kausa za harshe a gare shi akan amir dan rabi'a wa qala sai yace alama yatul adukum akahu don me dan ku zai kashe dan uwansa ala barakta shin don me ba za ka sa masa albarka ba eh ga ondala na hudu ma yace qala ala barik ma sha Allah san me da ai kana yabansa din sai ta Allah sa albarka ko da yare ma sha Allah ko gonan ka jibe wai wai wai wai wai wai wannan gona haka ya zama wai wai wai za mu ke ta hazo bana baka ce masu Allah tabarar duk yaban in ka gama baka rufe da wannan ba shi kenan sai ka zo ka ga ko kana ba za ka iya ka keta da waken da za ka ɗiba wani an gane walaula iz jannata ga qulta ma sha la quwwata illa billah to da yake so Allah ya faru wa wahida bi sabri to gona talala ce ko azlaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa ya khawiyatun ala urushi wa yaqulu ya laitani لم أشرك برب آدم ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق سورة الكهف سورة الكهف كم في أيامك؟ سنة النبي في الدنيا بلاك سنة عمسة البركة كيف تصل وخيمسة وانكا أخي إذا ما سيئو مصر كان بمبكا قايد داشي فغسل وجهه ذا كاورواني أبقريا إيه وإنشو تذكر أشكرني قريا حرق القريا أعمى ويديه سيئو إيه، إنك حنا ينتجي حنا يدون خجي wuyar hannu ku ji shi ya wanke fuskar sa sai wanke wuyar hannu biyu wuyar hannu biyu wa wa sai ya wanke gwiwar hannunsa biyu na dama da na hagu sanawar rukba ta yi sai ya wanke gwiwar kafarsa har yanzu a ruwa duka biyu ko kuma a zo da ruwa a busa ko ko abin yana wankewa ruwan da yake wankewa yana karan shi a mai kwariya ana kara a kwariya ya wanke fuska da hannaye biyu da gwiwoyin hannu biyu da gwiwoyin kafa biyu wa atrafu rijlaihi kan yatsun kafafuwansa kan yatsun ba duka kafar ba kan yatsun kafafuwan biyar biyar na damu da hannu wa dakhilatu izarihi da cikin mayakansa da cikin mayakan ana akai tababa ina ne wanda layin na biyar ya ce dakilatul izar wasu ce ɗarafuhu a dakile ɗarafuhu bakinsa a dakile na ciki allazi ya lilgasar wanda yake bin jikinsa kamar yanzu wannan dogon riga na ɗin an gane ko rigarka ɗinkin sai ka kamo bakin riga bakin rigar a ga cikinsa ba ka mai da shi bai ga cikin ba ta ƙasa bakin ta ciki sai ka tsoma ruwan shi ma ka ne ka wanke wasu gaje shi ne dakilatul iza an gane ko wasu wasu gaje wa yale janibil aiman minar rajul shi za ta zara wasu wasu gaje abinda yake bin gefen dama mutum iya gyauto kasan su larabawa a lokacin suna daura rai so gefen inda ya tattara na zanin sama kuna ji gefen dama sai za a kunce wurin sai a wanke shi kuma wando ne sai a kama bakin wando in ta zuke ne kira ta zuke ya kunce gefen wandon ta dama sai a wanke shi wannan ɗaya daga cikin kaifiya kuma duk wanda mutum ya yi akwai wanda mai kurkuren baki da sauransu a waje salimu zanta hanyoyi duka biyu ya kawo amma wannan ɗaya daga ciki ma yana warware kambun baka fi kaɗai a cikin akushi za a tara akwai hadisin da ya zo da ƙari in an tari ruwan kar a yarda a ji a ƙasa kuma alaihi wanda aka yi wa kambun bakan sai a zuba masa a gadon bayansa to da aka sa amir ibn rabia yana haka ana zuba ruwan a bayan sahal ah, ibn faraha sa'al ma'an nasi sai sa'al ya koma gida tare da mutane raha raja yana tafiya tsabtar da gafarsa kama ba abin da ya faru ba da ke ba su ba abin da ke damun shi sarkace to wannan kai ni dan malikiya ne dubi on the line na daya akhrajahu na shida Akraja akhrajahu malik fil muwaffa malik ma ka cikin muwaffa imamu ahmad ya ka cikin muslim ibn maja ya kawo lambar hadisi dubu uku da ɗari biyar da tara a cikin kitabu tsibbi ibn Hibban ya inganta shi a lambar hadisi dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu shi yadda ake magance kan baka shi yasa ko a gida yaro ya ce jinya ba a gane kan shi to ga laifi kawai iyaye ga baban da maman kowa ya irin wannan sai watsa yaron a bayan shi me yiwa bakin ɗaya daga iyaye ne ana fahimta na ko kuma yaro iyaye su mishi baki da rika fata ko ya rika abubuwa ba daidai ba ko ta sai kamun baki hakan ko uban sai a fashi shi wannan kaifiyar da muka faɗa ɗin sai sa watsa yaron a gadon baya shi ke ya kare kun fahimce ne haka ake akwai kakar mace. Allah jikinta da rahama ita ce muka girma a hannunta kakar mu ta ɓangaren uba ita ma a nan gidan ta zauna kusan tun lokacin da ta ga muna yawan jinya ko yaro yana yawan rashin ji sai ta yi irin wannan abun sai ta watsa mana to sai muka ɗauka wani abu ne na canfi sai muka zama wajen su a manya-manyan lissafi kasan duk yadda iyaye su eh, yi wasu za ka yaro ɗan iska ɗan banza ɗan kaza wani lokaci zai kama shi wani lokaci zai kama shi wani lokaci zai kama shi daga wani ya tafi yawon duniya wani ta tafi yawon duniya to irin abin da ya dace a yi ko su masa baki ya kaza tsina na komai to sai a yi wannan wannan yadda ake magance kambun bakan wanda aka san shi ya yi kambun bakan ko ko kambun bakan da ba san waye ba ko kuma an san shi amma ba a yi sa tunkare shi ba za yi bala'i to shi ya kawo hanyoyi hudu na warware shi cikin tsarin batta Eh, in kun ga kuma sai an faɗi hanyoyi to in zo karatun gobe sai mu karanta a tsarin bakar sai a irga muku hanyoyi wanda ke da tsarin bakar zai riko ya zo da shi kawai duka duka bai fi rabin shafi ba a wai in koma tsarin bakar za ka ajiye wani gida ba don ba za mu sauka shalta ba eh. ana ce wani nazafatul gulub don tsaftar sai yanzu jama'a in kai wa mutum kan baka ba gabatar da kanka ba ina za a san ayi wayan abubuwan wani na zafatar gulub don tsabtar zuciya wani ka'un nufus duk tsabtatuwar zuciya kamalin iman ake samun kamalin imani wa bi zawaliya in ta gushe in rasa tsabtar zuciya ya zuri iman imani zai gushe wala mu lil qulubi ba zai cika ga zukata ba safa'uha tsabtacewar ta ba illa bil islahi bainana sai da gyara tsakanin mutane wala ya yaqtulu lin nufus ba zai faru wa zukata ba na ka'u ha tsabtarta ba ila bishi na bilkhisam sai da nisantar husuma wal hifdi da mugun nufi wal hasad wa hajar musulmi na da hasada da kaurace wa musulmi da ƙulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa ala ukhbirukum shin ba ku labari ne bi afdali da fiyayyen da abin da bi afdal ya fi min darajar tafiya ya fi darajar azumi wa salati wa sadaka da sallah da sadaka qalu bala qala yace islahu zatul bayn sulhun ta wayanda suke gaba an gane ko islahu zatul bayn abinda yana cikin ya azumi ga sallan nafila da sadaka falala shine wane da wane ba sa shi ba daidai bane ko ɗaliban juna kun san wane da wane ba sa magana ko safanta su me amfanin ku ai Allah ta wa'in da'ifata ne min al-mu'minina qatalu kame wani yaya mun ga in wani zo majalisa kana hadari to ba mu san iskanci dukkan mu ɗaya ne dan akwai abin da ya maka ba daidai ba gaya mana mu yi masa fada eh ne ya fiyar duniyar a nawa take har muna gaba da shi eh ni abin da yasa nake eh, haushin sa shi ke nan, eh, eh, ya ɗauki takalmi na ya sa ya ga mu to ne takalmin duniyar ma gaba ɗaya ba tsinan ne ba ne? a ya waya da to me waya wayar banza wayar wofi duniyar gaba ɗaya ta kai fiffiken sauro ne eh ta kai ne ko da Allah ba ta kai ba da junior da mercedes din da jeep din da wane ne duk abin da kake wani yana burge ka wajen Allah bai kai fiffiken sauro ba saboda haka wane yayi ka to shi kenan ba yayi wa kanka ba suka yaji kenan ne addu'a ne duniyar nan kazafi ba kazafi nisa ya yada yana shi wanda suka yada a kan yarsa na abubakar na shiddiq aisha kuma allah ya karya ta abin ita karya ne sharri suka yi mata sai na abubakar yace daga yau ba zan sake baka tuwo a gidana ba na ranta ta allah ta ba kwani rantsuwa ka da da kwanin shi ka bashi to wala ya tali ulul minku wasu a an yutu saboda haka har yake so ala tuhibbuna yansara allah lakum wallahu ghafurur rahim mu fa ba sahabbai bane saboda haka dole za mu yi fada sannan har su habban fa suna yi wata rana abubakar da umar suka haura annabi ya shiga tsakaninsu umar ya ba abubakar haƙuri wata rana suka haura annabi ya goyi bayan abubakar ya suka ba umar haƙuri sun suna buka shi ya rasu lala umar ya fi ni gaskiya bari ba shi haƙuri haka rayuwa sabai suna samun sabani a tsakaninsu suna yafewa ga annabi da annabi an ci kume juna kalimun la'i musa ya ci kume yayansa haru yayansa ne ba haruna ne babba haruna ne an babba amma annabi musa ya ci kume shi yana cewa yabi na umma la ta akwai ya wa wala jiragen su kai waye ba kana wasu ka ce ba za a motsa gashin baki ba ake ni fa bai tsammani wani zai zunguri baki na maso ga anai sai ya zungura har ya yarda alluna a hannunsa na attaura ba matsala ba ne cewa kar mu yi fada matsalar mu yi fada mu ke sasanta shi ne matsalar amma fada da mu dole sai an yi ba ji Allah ba da kuma ba da fitna a tasbiru ko ba haka bane jama'a ba ka zance su hunta wayanda suke ba sa shiri fa'ila fasada za tilbaini lalle samun lalacewa tsakanin wa'inda suke gaba fa'ila eh, fasada za tilbaini ko? lalle lalacewar mu'amala tsakanin masu bayyana wa juna gaba kai musulmi shi musulmi kuna gaba da juna aka abin duniya la aqulu ban ce ta haliku sha'ar ba tana eh, aske gashi ba walakin ta haliku din tana aske addinin gaba daya ka ba wanka musulmi ba wai abu na ba yana aske maka ladanka gaba daya ba da ya zama babu hmm? shi ne mai aski gaba yana aski yana fasada za ta bayyana wal halika eh, ɓata masu gaba ko gaba da suke ko kuma suna da gaba tare da zuga suna ƙara gaban huwal halita yana aski. yana aski tana da su la'ul ba wai nufin ta haliku sha tana aske gashin kan mutum ba walakin ta haliku jin tana aske jini mutum wa ya ƙulu kuma yake dabba ilaikum ya yi tattaki zuwa gare ku dabba ma ya dubbu ya yi tattaki zuwa gare ku da'ul umami qablakum cutan al'ummar da suke gabaninku cutar yahudu da nasara ya shigo cikinku alhasad wal bagba hasada da fishi da kafin min alin ta la yarduna kum min ba'di imanikum kufara hasadan min da amsa am yahsuduna nasu ala ma atahumullah cutan wanda suke gabanin mu alhazar hasada wal bagza da fashi gaba kin wal bagza gaba ta juna hiyal halika ita take aske. amma inni amani la aqul ban ce ta haliku sha tana aske gashi ba walakin ta haliku din tana aske addini Ahmad ya kada sanadi Hassan Bazzar da Bayaki sun kada sanadi Jayyid yadda mun zuri ce. min ajli zalika don haka fa inna shaytan lalle shaytan kada ajaza ya gaza an yi al muslim yuhawil al muslimin ay yuhawil al musulmai an tauhidi game da tauhidi fi jaziratul arab a sallar larabawa. ina za ga boka ya saudiya shaytan ya yanke tsammani da sa su shirka fa abqa amaluhu sai ya wanzar da aikinsa ala ish'ali naril fitan wajen kunna wutar fitina baina hun zakanin mun kaje ta gaba tsakiyar nan ba wa shirka ba manyan bokaye kawai sai dai shedan ya kunna musu ish'al ya kunna musu naril fitan wutar ne fitina baina hun zakanin ina ka fara su kunar bakin wake su ba ma buƙatar tashin bane sai shedan ya sa su balarabe da balarabe addini daya ƙasa ɗaya ana ta kashe juna shi da anan mu ma wasu wayanda ba su da tunanin suka je suka ɗebi irin wannan fikirar to shedan ya yayi ba zai sa shirka tsakanin mu ba duk da ya kasa sawa boko haram shirka sai ya sa su ne fitina da tsanar al'umma sai su da bom sai kunna wutar fitina tsakanin matasa ne duk an zauna da su ai wasu ana tare da su a wayannan majalisan shekarun baya ana dariya da komai da su ana addini tare ba shirka ana kaunar juna wani su ma ya sha ni zakka kuma sai ya zo kuma yana sai ya kashe shi ɗin kenan ke samun su ba sai ya samu ne fitina da fin juna ba kawai don kashe boko haramun da sai ka kashe mutane a ka tafi haramun da kai karka yi karka sa yaran ka ba shi kisan ba shi kisan an zauna lafiya to wani duk shaidan ne duk shaidan ne sa tuntunu tsakanin mutum da iyalinsa tsakanin mutum da abokanansa tsakanin mutum da kwastomomin shaidan yanzu duk abin da yake faruwa yan biya fara ba suna ba ne aka yi datsi ne ba fitina ba shi'a ba fitina ba hawaris ba fitina ba kinnafin ba fitina ba shi'in Allah raba mu da fitina kuma ya sa kada mu zanto fitinan ne shi'in ya yanke tsammani shi ya sa kawai cikin kunna wutar fitina tsakanin mutane yakin kabilanci yakin yanki babu randa za ka kama rediyo ba gaji. ya barke a wani wuri ba ya qulu salawatu lahu wa salamu alayhi annabi yana cewa inna shaytan lalle shaytan sai ya isa ya yanke tsammani an ya abu da an ya abu da musallun cewa wai masallata za su bauta masa fi jaziratul arab a jaziratul arab walakin ya fitta dai shi bainahu sai sa sai sai fitta hare shi cikin zuga bainahu a tsakaninsu kaga wani ISIS wani kaji al-Qaida wani ka ji shabab wani kaza wani kaza ko duk bala'i a kan musulmi yake karewa imam musulun ya rawato lambar hadisi ɗari biyu da goma sha biyu sai mu tsana ne insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi daga wani min ajil zalika mana al-islam at abu abuna mafaɗa na daidai ala samu tarayya alada kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya mana subhanaka la wa na shado an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sai ku kira sallah mai sallar isha